Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da jam'iyyarsa ta NNPP ne suka shigar da ƙara gaban kotun kolin ta Najeriya. Suna ƙalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja wadda ta ce gwamnan bai cancanci tsayawa takarar gwamnan Kano ba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta NNPP. A ranar goma sha uku ga watan jiya na Nuwamba ne Kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta Kano wadda ta soke nasarar gwamna Abba Kabir Yusuf a watan satimba saboda ta ce ta gano an saka masa ƙuri'un bogi fiye da dubu ɗari da sittin da biyar. Bayan ta saurari lauyoyin ɓangarorin biyu yau Alhamis, kotun ƙolin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Justice John Okoro ta ce wani lokaci a nan gaba za ta sanar da su rana da lokacin da za ta yanke hukunci a kan wannan takaddama ta kujerar gwamnan Kano. akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar 'yan sandan Kanan ke neman haɗin kan kafofin labaru domin tabbatar da doka da oda a faɗin jihar. Supreme Court ta fara sauraron shari'ar ƙara da aka kai mata na maganar zaben gwamna. Social media mutane a kan kafofin labarai wanda yake ba ingantattu ba suna ta rubuta abubuwa da dama wanda suke tada hankalin mutane. To akan haka muka ce kada mu bari wani ya tsinci wata magana a social media ya je ya ayarin a conventional media wanda yake duk wanda ya ji abu a conventional media ya ɗauki wannan abu gaskiya ne kuma sai kaga kawai an samu matsaloli na tada zaune tsaye. Wannan jiha dai ta mu ce ya kamata mu tsaya mu tsare mutuncinta mutuncin kowa da kowa a ciki. Alhaji Muhammad Hussein Gumel kenan kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano bayan ganawarsa da shugabannin kafofin labarai na Kano. Kwamishinan ya ce a baya can jami'an rundunar sun yi makamanciyar wannan ganawa da shugabannin manyan jam'iyyun da ke takaddama da juna a kan wannan batu na kujerar gwamnan Kano wato jam'iyyar APC da NNPP. mun yi haka da shugabannin jam'iyyu a wannan wuri mun kira su mun zauna da su cewa su ja hankulan magoya bayan su kada su zaɓi ta da hargitsi ta zama wata hanya ce wadda za su sami nasara akan wannan shari'a da ake yi mun sa su sun ba mu a rubuce sun sa hannu kuma mun kira su su jaddada mana cewa wannan sa hannun da aka yi a zaman farko yana nan suka kuma tabbatar mana zama na uku muka ƙara yi da su suka kuma tabbatar mana don haka muna so ku kasance shaida a gare mu cewa idan wani ya fito da sunan zanga-zanga ko da ta da hargitsi ba ya fito ne da yawon kowace jam'iyya Alhaji Muhammad Hussein Gumel ya ba da tabbacin ci gaba da wanzuwar zaman lafiya a Kano gabani da kuma bayan bayyana sakamakon hukuncin kotun kolin ta Najeriya. Ba yau aka fara ba da shari'ar kotu kuma Kano ta zauna lafiya ba. Yanzu wannan ta uku kawai tunatarwa ne da cewa goyon bayan nan da aka saba bamu a ci gaba da bamu shi domin mu haye wannan mataki na uku kuma na ƙarshe domin Kano ta zauna lafiya. Wannan hukunci na kotun koli da ke tafe shine zai kawo ƙarshen ɗumamar yanayin siyasar Kano a wannan lokaci wadda ya biyo bayan takaddamar zaben kujerar gwamnan jihar na ranar 18 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.